Deutsche Welle. Shirye-shiryen sashen Hausa. Masu sauraro Gazali Abdi Tasawa ne ke muku sallama a cikin shirin safe wato zango na farko na shirye-shiryen sashen Hausa na gidan radiyon DW da fatan kun gari lafiya. A cikin shirin namu na yanzu bayan kun sha labarin duniya daga cikin rahotannin da muka yi tanadi, Za ku cewa a jamhuriyar Nijar matasa ne ke amfani da wannan lokaci na yakin neman zaɓe da ake shirin gudanarwa a ƙasar domin bayyana bukatunsu ga 'yan takara. A tarayyar Najeriya kuma dangantaka ce ta yi tsami tsakanin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano da kuma hukumar da ke kula da kotuna a jihar. Waɗannan da ma sauran rahotanni za su zo muku ne, to amma sai bayan na sanar da ku gwargwadon halin da duniya take ciki. Deutsche Welle labarun duniya. Cutar Zika ta bulla a ƙasar Amurka. Amurka, Japan da Koriya ta kudu sun yi kashe daga Koriya ta Arewa kan shirinta na sake harba wani makamin nukiliya a nan gaba. Majalisar Dokokin Amurka ta ɗauki wani sabon ƙudiri na neman taka birki ga shugaba Obama kan burinsa na cirewa Iran takunkumin tattalin arziki. Hukumomin kiwon lafiya a Amurka sun tabbatar ajiye talata da ɓullar cutar zika a ƙasar, inda suka ce an samu wani mutum guda da ya kamu da cutar nau'in wanda ake kamuwa da ita ta hanyar jima'i. Lamarin da ya ƙara fargabar da ake da ita a game da bazuwar cutar da cutar ke yi a duniya. Tuni ma dai aka kira zuwa shirya wani taron gaggawa na ministocin kiwon lafiya na ƙasashen kudancin Afirka a wannan Laraba. a ƙasar Yorugai domin auna girman matsalar da ɗaukar matakan taka mata birki. Ƙungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta da Cross ta yi shidar samar da taimakon gaggawa a yaƙi da cutar, wacce ta ce ta fi haɗari ga mata masu juna biyu, da kuma ta soma yaɗuwa tamkar wutar daji a ƙasashen duniya, inda ko baya ga ƙasashen nafiyar Afirka da na Asiya, ta ɓilla a Latin Amurka musamman a ƙasar Brazil, inda adadin yaran da aka haifa da na ƙasar ƙaramin kai da cutar zai ke haddasawa ya ƙaru da kusan kashi hamsin cikin ɗari a cikin mako ɗaya kawai. Ƙasashen Amurka da Koriya ta kudu da Japan sun yi wa Koriya ta Arewa kashedi a wannan laraba a game da yunkurin da take na sake wani gwajin makamin nukiliya a nan gaba. Waɗannan ƙasashe sun yi wannan gargaɗi ne bayan da hukumomin Koriya ta Arewa suka shaidawa waɗansu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya shirinsa na sake harba makami mai lizami. mai ɗauke da taurarin ɗan adam tsakanin ranar 8 da ta 25 ga wannan wata na Fabrairu. Shinzo Abe, Firaministan ƙasar Japan kenan ke cewa a bayyana take cewa aniyar Koriya ta Arewa ta neman sake harba wani makami mai lizami ta saba wa ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma ta babbar wato takula ce da ma barazana ga tsaron lafiyar ƙasashenmu. mu. da haka mai zama dole kasashen duniya da su ɗauki mataki na tilasta mata yin watsi da shirinta na nukiliya ƙasar ta japan ma dai ta sha alwashin kakkaɓo wakamin nukiliya na ƙasar koriya idan har ya kasance barazana a gare ta majalisar dokokin amurka ta ɗauki wani sabon ƙudiri a jiya talata wanda ya tanadi takaice hurumin da shugaba obama yake da shi na na cire takunkumin tattalin arziki ga da kasashen duniya suka yi ga ƙasar Iran sabila da shirinta na nukiliya. Da ƙuri'u 246 ne dai daga cikin 426. Majalisar Dokokin Amurka ta amince da dokar wacce 'yan majalisar suka bayyana ta a matsayin ta taka birki ga shirin ƙasar Iran na samar da kuɗaɗe ga ƙungiyoyin 'yan tarzoma. Majalisar ta cimma nasarar ɗaukar wannan ƙuduri mako uku bayan da wani yunkuri da ta yi na ɗaukar wannan mataki ya ci tara. sai dai shugaba obama ya ce ko da majalisar dattawan kasar za ta amince da kudirin a nan gaba to kuwa zai hau kujerar naki kan kudirin wanda ke da burin haramta masa mutunta yarjejeniyar nukiliyar da kasashen duniya suka cima da kasar ta iran labarin duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na dw wata kotun kasar australia ta yi watsi da karar da wata 'yar gudun hijira ta shigar a gabanta tana mai kalubalantar matakin tsare ta a tsibirin naura da hukumin wannan ƙasa suka yi a wani sansani na musamman da hukumin kasar suka tanada. Wannan hukunci da kotun ta ɗauka dai zai baiwa hukumin ƙasar ta Australia hurumin korar ɗaruruwan 'yan gudun hijira da suka fake a wannan tsibiri na Naura da ke a yanki wato a yankin mai nisa na tekun Pacific. kasar Australia dai na da tsauraran dokokin kula da bakin aure waɗanda suka tanadi izinin korar jiragen ruwa masu ɗauke da bakin haure da 'yan gudun hijira da ke kusanto gabar ruwan kasar da kuma tsare waɗanda suka yi nasarar kai gaci a wannan sansani a waɗansu sansanoni na musamman da ƙasar ta tanada a tsibirin yankin na tekun Fasifika da na Indiya. Manzan musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Siriya stephen de Mistura ya yi kashedi a game da lalacewar zaman tattaunawar shawo rikicin ƙasar Siriya da aka fara a birnin Geneva. Ya yi wannan kashedi ne biyo bayan halin rudani da taron ya shiga inda duk da ikirarin da ya na buɗe zaman taron a farkon mako tattaunawar ke ci gaba da fuskantar tarnaki a sakamakon saɓanin da ake ƙara bayyana tsakanin ɓangarorin ƙasar ta Siriya. Sifan da masara ya yi gargaɗin cewa idan dai har wannan tattaunawa ba ta yi nasara ba, to ko babu wata sauran dama ta kawo ƙarshen yakin wanda aka share shekaru biyar ana gudanar da shi. To ƙarshen labarin duniyar kenan kuma sai a gyara zama domin shiga fagen rahotannin namu. Deutsche Welle Harkokin yau A cikin harkokin namu na yau muna tafe da wani rahoto kan shirye-shiryen gudanar da atisayen sojoji na ƙasa da ƙasa na Philippines wani ƙasashen duniya za su gudanar a ƙasar Senegal a shekarar bana. A Morocco kuma gwamnatin ƙasar ce ta ƙaddamar da wato ta ƙaddamar da wani shiri na taimakawa 'yan gudun hijira sajewa da sauran al'ummar ƙasar. To amma bari mu ɗauko tushen rahotannin namu daga jamhuriyar Nijar. Zaben Nijar na da 2016. Haka take, a jamhuriyar Nijar a daidai lokacin da ƙasar ta ɗau haramin siyasa, 'yan takara a matsayi daban-daban na buƙatar shawo kan wato matasa domin kaɗa musu ƙuri'a. To sai dai matasan na amfani da wannan dama domin isar da sakonnin bukatunsu a gare su kamar da za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin ya aiko mana daga birnin tawa muhammad wato muhammadu isufu jihar tawa dai na daga cikin yankunan kasar da ke da ɗimbin majiya karhi waɗanda kuma da dama ne daga cikinsu suka yi ragon kaya ga karatunsu na boko abin da ke zaman kalubale ga mahukuntan kasar gurin saro musu da ayyukan yi abin da ke kai da dama daga cikinsu barin kasar ya zuwa ƙasashe makwabta ko ma na turai domin neman kyakkyawan yanayin da zai ba su damar samun abin hannunsu To sai dai matsalar tsaro a wannan lokaci na neman zaman cikas gare su inda tuni wasu kasashen ke neman daka birki ga yunkurin fitar matasan a cewar asumoza wani matashin da ya saba huta. In ka diba yau a cikin gida goma nan garin tawa shi kaga duka yawancin mutane masu hita zuwa wurin biɗa ba su iya zama wanda duka gani cikin rabin kare to ka tabbata wurin biɗa na Allah ya taimakai ya samu ya gina wannan gida. Shi yaya na za a yi a tsaita mutane a ce ba su taya wurin bida. Yanzu in ka dibi Abidjan, ka dibi Libya, kai Italy ma in ka diba yanzu ma mutanen 'yan waɗanda dalibi na sun ka shiga ciki wannan lokacin ne matasan suke amfani da shi gurin isar da sakonninsu zuwa ga 'yan takara daban-daban kamar yadda abdulrashid zaku shugaban kungiyar matasa na reshen jihar tawa ke cewa babban sako gare mu gare su mu muhi son a samu abin tsari misali a ce duk wanda zai tafiya wannan wurin bidan bai bi ta ruwa ba ko ko tasara inda zai wahala a'a a yi ma wa'annan matasa saukin takardun da haka muke kira ga wa'annan 'yan takara su yi magana da wannan nasaru ga shekara kusan miliyar 37 wanda ke kasashen wajen na suka miliyar 37 ekonomi na babba zaman kashe wando gurin shan shayi daga innuwar safe zuwa ta yamma shine ke sa matasan na bukatar ficewa kasar to amma ga alhaji aliyu abubakar mai inkel larios da ke karkashin jam'iyya mai mulki wanda shi ma matashin ne ya ce ikon su yayi kuma an gani mun ga mulki kala-kala to amma ba mu ga mulki wanda mun ka ci moriya ta irin wanga ba mu matasa an hidda kamar santar santar na aikin hannu cibiyoyi guda da 181 su ne masu ba matasa dama koyan aikin hannu to kuma akwai mushannin lakol a mahi yawa kasan duka dai sai a ce matasa na mahi yawa matasa dubu goma sha biyar da ɗari bakwai da hamsin da shida an ɗauke su aiki e bayan shi akwai ɓangaren matasa wajen dubu biyu da ɗari biyar da arba'in ma'aikatan gidan likita matashin da an ka ba aiki na dindindin an gina shi ko baya ga tsarin da matasan ke bukatar a aiwatar ga wannan lamarin na cin rani a kasar abdulrashid zaku shugaban matasan na jihar tawa ya taho da wata shawara zuwa ga 'yan siyasar kasar eh kasan makka arabi saudi duk shekara ko shekara biyu suna hidda su ce suna bukatan dubu goma sha biyar kenan in an kai shi ka gani kenan abin gwamnati tana da labari kai kanka wanda za a doka ka tai kai kanka ka san kana bisa gaskiya baka shaka komi su kansu ma 'yan siyasar tana gyara su yau a ce ga gwamnatin ka ne aka kai matashi dubu goma sha biyar wurin aiki turai bisa hayya halattata. Isu Mamman, DW Hausa daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. To kasancewa 'yan Nijar mazauna ƙasashen ƙetare su ma za su kaɗa ƙuri'a a shekarar ta bana. Yanzu haka 'yan tarakara a ƙasar ta Nijar a ƙasar wato na ƙasar ta Nijar a ƙasar ta Cote d'Ivoire na ci gaba da gudanar da yaƙin neman zaɓe lamarin kuma da ke gudana salin alin. Kamar za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakiliyarmu ta birnin Abuja Tala Amadu ta aiko mana. Bayan manne-mannen fastoci na 'yan takara a wuraren su na zama da makan ababen hawa, jama'a 'yan Nijar kin na fitowa wurare daban-daban don yin tarurruka inda kowa ke wasa ɗan takarar shi tare da yin hirarraki a cikin ne, 'Yan takara goma sha biyar ne za su fafata a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar da zai wakana 21 ga wannan watan da muke ciki. Jummai fadi Hayya kakakin mata ce kuma tana ɗaya daga cikin waɗanda suka samu foro a fannin tsaro ta yi ƙarin haske kan irin matakan matakan tsaron da suke ɗauka don ganin an yi zaben lami lafiya musamman ma a ɓangaren mata. Jawabi mu waya musu da kai yaya ne wannan zaɓe zai kasancewa mun gani an ware aiko mana mutane daga Nijar wanda za su zauwa su ce muna zaɓe ba tashin hankali ba ne balle mu da ke zamna cikin ƙasashen waje ana jawo ra'ayin mu san da cewa wannan wata occasion ce mai muhimmanci an ka ba mu an kula da mu mu matan Nijar wanda ke kasashen wace a ce za mu yi zaɓe. Shi kuma Alhaji Sumana Yakuba shugaba ne a siyasar Modem Lumana ta Hama Ahmadu kuma ɗan takara ne na 'yan majalisa ya yi mini ƙarin haske kan yadda suke tafiya alhali ɗan takarar nasu na ɗaure. Kwarai ko wannan muna sensibilization mutane eh, muna so kowa da kowa ya ta yi amshi karta elektarcin shi ran zaɓe a yi kokari a yi vote paske wannan mu an lumana bai bata komai a cikin mu ba paskoi hamma ya hita shekara guda muna rika da lumana Wannan dai wata babbar dama ce da su 'yan Nijar kin mazauna ƙasar Cote d'Ivoire suka samu a wannan karan saboda rabonsu da su yi zaɓe tun shekarar 1993 akan hakan ne ma 'yan siyasa daban-daban ke jan hankulan magoya bayan su da su kiyaye dokokin ƙasar ta Cote d'Ivoire. Abdulaziz shugaban siyasar Amen Amin taladan cana bayani yayi kamar haka. a waye mu mutane kai kakin kwanacin ga da gaba gare mu duk wanda ya yi resanse ya kamata ya yi zaɓe. 'Yan ƙasa nan sun san da duk abu da mutum zai yi sai da ikon ƙasa inda ka je. In ka yi haka nan ba kamar ka taushe hakkin ƙasan mutane. Na zagaya cikin ƙananan hukumomin birnin Abidjan don ganin irin yadda su 'yan Nijar kin ke tafiyar da yakin neman zaɓe. Alhaji Ibrahima Yahaya Babaran Gabuza. to a shirye muke iyakacin gwargwado saboda mun daɗe cikin ƙasa wagga ba a iya ɓoye muna komi abinda muka fata da ja dai ya samu kwanciyar hankali cikin ƙasa yanzu inda duk mun ga dama mun iya zuwa kawai cikin nijar na muke ƙarshen rahoton kenan tila amadu dw hausa daga birnin abidjan a ƙasar cote d'ivoire To daga batun siyasa a jamhuriyar Nijar sai kuma batun yaƙi da cin hanci da rashawa a makwabciyarta ta Najeriya. inda yanzu haka dai dangantaka ta yi tsami a tsakanin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano da kuma hukumar da ke kula da kotunan jihar. Biyo bayan binciken da hukumar ta fara kan waɗansu alƙalai da ma'aikatan kotunan har 26 waɗanda ake zargi da laifukan cin hanci da karɓar rashawa. Daga birni mai dala da gwabran dutse cewar kanan dabo Nasiru Salisu Zango na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wani rahoto da aiko mana. batun wasu marayu da kuɗin su sama da naira miliyan talatin ya batan dabo a wata kotu al'amari ne da har yanzu ba a mance da shi ba duk da cewar an kori alƙalin kotun daga aiki haka kuma akwai wasu ɗimbin marayu da yanzu haka ke cikin jiran tsammanin kuɗin su na gado wanda hukumar shari'ar ta ce matsala aka samu daga wani bankin kasuwanci a jihar a baya bayan ne ita ma hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ta fara kaddamar da wani bincike da ya shafi rashawa har ma ta lissafa wasu alƙalai tara da wasu rajistarori da ma'aikatan kotu sha bakwai waɗanda ta ce su ake zargi da wannan aika-aika aika sai dai kuma takardar da anti-corruption din ta aika domin san macin waɗannan mutane ta game da tasgaro bayan da ƙungiyar ma'aikatan shari'a na jihar kano suka ce hukumar ba ta da hurumin gayyatar su lamarin da muhimmi magajiri mun gado shugaban hukumar ta anti-corruption ke cewar wajibi ne ci gaba da binciken wannan abin fallasa ba ma hukumar shari'a bangaren shari'a musulunci kaɗai ba ne ragowar ma ita bangaren high court da ragowar magistrate court ma haka ake zuba kuɗaɗen aljihu to daga waɗanda suke kokarin su rufe wannan abin kamar magana ce a kara wani laifi ko kuma ayar Allah akwai waɗanda suke kusan suke ganin cewa idan tafiyar ta yi tafiya asirin su zai tunu shi yasa dole su fito da wannan bayan bijirewa wannan gayyata da suka yi waɗannan alƙalai sai ƙungiyar ta ma'aikatan shari'a ta garzaya wata babbar kotun jiha domin dakatar da hukumar ta anti corruption daga wannan katsalandan da suka ce tana yi wa sashin na shari'a har ma kakakin babbar kotun jihar Kano Baba Jiba Ibrahim ke cewar su ne suka san shari'a dan haka a dakata a jira fashin bakin kotu abin da yake na zargi kuma ba a tabbatar da shi har sai an kotu ta yi bayani shi yasa yanzu kaga ga dole za mu jira su ma yanzu za su jira duka da su bangaren nasu da bangaren namu kowa hannunsa a daure yake saboda haka yanzu babu wani ma'aikacin mu daga kan alkali har zuwa masinja da za a ce an kai masa wata takarda ana gayyata sa daga wata hukuma wanda akan abin da ya faru akan abin gudanar da aikin shi da yake yi na gwamnati har sai mun jira abin da kotu ta zartar. Tuni dai masana shari'a irin su barista Ali Jamil lauya mai zaman kansa a Kano suka fara fashin baki kan wannan jayayya inda yake cewar a ka'ida idan alkali ya yi laifi akwai sashin da ke lura da wannan matsala. Ba muna cewar ai ba za a tuhumi alkali ba ne in ya yi abin tuhuma amma kar ya manta cewa judiciary tana da department da suke tuhumar alkalai in alkali sun yi laifi kuma akwai judicial service commission na jihar Kano musamman in a kowace jiha tana da shi kamata a ce wannan commission din nan aka lojin complaint a duba a gani alkalan da ya kamata a tuhume su a tuhume su bai kamata wannan abin har a same shi ma yana jayayya ta fito tsakanin bangaren shari'a da ake gani nan ne last na common man. Mutane da dama dai yana da ra'ayin cewa cewar akwai babban gyara a sashin shari'a na jihar Kano. kuma a lokuta da dama akan kau da kai ko da an bankaɗo wata badakala alal misali yanzu haka akwai wani babban alkalin babbar kotun jiha wanda a bainar jama'a 'yan sanda suka kama shi bisa zargin yin damfarar kuɗi sama da naira miliyan 100 na wani ɗan kasuwa da sunan zai sama masa wata kwangila amma kuma har yanzu gabatar da shi a kotu ya gagara lamarin da ke ƙara sanya shakku a zukatan al'umma dangane da adalcin sashin shari'a a kano nasir salisu zango DW Hausa daga Kano, Najeriya. Tuma sauraro kada ku sha'afa kuna shan labaran da rahotanni ne daga nan sashen Hausa na gidan radiyon DW. Daga yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya sai kuma yaƙi da ta'addanci a duniya. Inda ka, sojojin ƙasashen Afirka da na Amurka da ma Turai ke shirin gudanar da atisayen nan na ƙasa da ƙasa da ake wa lakabin da Flintlock, wani ƙasashen duniya suke shiryawa da neman filar da sojoji domin daƙile ayyukan tarzoma. Muhammad Nasir Awal na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wani rahoto. Baya ga ƙasashen Amurka da Jamus, sojoji dubu da bakwai daga ƙasashen Algeria, Burkina Faso, Chadi, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Nigeria, Senegal, Afirka ta Kudu da kuma Tunisia za su haɗu da takwarorinsu daga Italiya, Faransa, Netherlands, Spaniya da Birtaniya, sai kuma Kanada. a cikin atisayen da ake wa alƙabi da flintlock in ji rundunar amurka ta africom da ke da mazauni a birnin stuttgart na nan jamus wadda kuma tun daga 2008 take kula da aikin sojojin amurka a nahiyar afirka a lokacin da yake bayyana muhimmancin atisayen manjo nathan Brochia na rundunar amurka ta afirkom da yake a naɗi muryarsa ya jaddada muhimmancin ƙawancen yaƙi da ta'addanci musamman ma a yammacin afirka inda ayyukan ta'adda ke karuwa shi ma birgidiya janar zakariya ngubong daga kasar chadi ya ce kasancewa kungiyoyin 'yan ta'adda na kai har-haren tsallaken iyakokin ƙasa ba zai yi ba hukumomin tsaro a ƙasashen yankin suke haɗa kansu don tinkarar ayyukan tarzoma. a halin ma da ake ciki wasu kasashen da a da ba sa fuskantar barazana daga kungiyoyin 'yan ta'adda yanzu haka sun shiga taskar 'yan tarzomar ƙasar senegal inda a bana za a gudanar da atisayen sojojin kasa da kasan na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fuskantar haɗari na 'yan ta'adda henry cc shi ne kakakin ma'aikatar cikin gidan senegal ya yi ƙarin haske ya ce ba za mu iya cewa ba matsaloli ba ko shakka babu ana cikin wani hali mai tsoratarwa a yankin baki ɗaya ciki kuwa har da kasar Senegal ba za mu iya kawar da ido daga wannan ba. Akwai barazanar kai harhare saboda haka a dakarun tsaronmu ke cikin shirin kota kwana. A kan haka ne ma Sisi ya yi maraba da atisayen wanda ya ce a kullum suna maraba da taimakon kasa da kasa wajen ƙara karfin sojojinsu. ya ce hararen da aka kai a birnin wagadugu na kasar burkina faso a makonnin bayan nan ya ƙara musu azama a dangane da matakan yaƙi da ta'addanci. Ya ce, kawo yanzu an gudanar da taruka a kan batutuwan da suka shafi matakan rigakafin aikin ta'addanci, inda masana da dama daga ƙasashen yankin suka hallara. Sai dai har yanzu haɗin kan ba shi da ƙarfi sosai. a baya-bayan nan dai senegal ta kara yawan sojojinta da ke sintiri a kan iyakokinta musamman ma tsakaninta da mali da kuma mauritaniya rahoton muhammad nasiru awwal kenan yanzu kuma sai kasar maroko inda ka kasancewarta babbar matattara ga 'yanci rani da suka makale kan hanyar ta zuwa turai kasar maroko ta gabatar da wani shiri na sanya dubban bakin 'yanci rani da galibinsu 'yan kasashen afirka ne sajewa da 'yan kasarta matakin da ya sami jinjina daga kungiyoyin kare haƙƙin beladama na ƙasa da ƙasa daga birnin alkahira wakilinmu mahmud ya yi azara na ɗauke da ƙarin bayani wannan dai wani gungun 'yan afirka ne a unguwar tanja da ke bayan birnin darul baida fadar mulkin masarautar ta maroko yadda suke ta rawa don nuna murna da matakin da masarautar ta ɗauka na ba su izinin zama a ƙasar da ƙarfafa musu gwiwar sajewa da mutanen gari thomas piscale wani ɗan ƙasar sierra leone da ya yi shekaru biyar a ƙasar yana zaman sakabu bayan da duk wani yunƙurinsa na ƙetarawa zuwa turai ya ci tira ya ce shi kam kakarsa ta yanke saƙa da ya samu izinin zama a masarautar. Ya ce mun samu damar zama cikin kwanciyar hankali yanzu ko sha'awar zuwa turai ma bana yi dama a ko'ina mutum ya samu kansa babban muradi dai shine ya aiki tukuru don ganin ya gina kansa to yanzu a nan maroko ma wannan dama ta samu kimanin baƙi 'yan afirka baƙaƙen fata dubu arba'in ne da suke zaune a ƙasar ta maroko ba bisa ƙa'ida ba za su ci moriyar wannan sabon shirin da ma'aikatar lura da baki ta ƙasar ta ce tana gudanar da shi ne tare da haɗin gwiwa da tarayyar turai a ta bakin mukaddashin ministan lura da baki 'yan gudun hijira a ƙasar ta morocco taufik murdash wannan shiri shine irinsa na farko da wata kasar afirka da ke gabar kogin bahar maliya wacce baki 'yan 'yanci ne yake ƙetarawa ta cikinta zuwa turai ta ɗauka shirin ya dukufa ne wajen bawa dabban bakin da guzurinsu ya ƙare suke makala a nan izinin zama na dindindin da koya musu yaren mazauna yankunan da suke zaune cikinsu da al'adunsu gami da ba su damar yin walwala da hulɗa da ma yin sana'a hakan kuwa ko shakka babu zai magance aikata laifuffukan da ake zargin wasunsu da aikatawa ta bayan fage da kuma ba su damar fitowa sarari su nuna baiwar da allah ya yi musu da kuma damar gina kansu daga yanzu maroko ba maƙetara ba ce gare su ta zama ƙasar su matabbata yani arda an asbaha arda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masu fafutukar kare baƙi na ƙasa da ƙasa tuni suka jinjina wa ƙasar da wannan mataki da ta ɗauka suna masu siffanta shi da ɗaya daga cikin matakan da za su magance matsalolin cin zarafin baƙi da tilasta musu jefa kansu cikin hatsari mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar a gaida mahmud yaya yanzu kuma sai rahotonmu na musamman sauyi a afirka A Najeriya ba safai ake samun nakasassu da kan rungumi sana'ar har wato sana'a ba musamman ma waɗanda suka kasance sun samu na ƙasa a kafafuwa da hannuwa. To sai dai Ibrahim Salisu Gano da ke a birnin Abuja ya ciri tuta inda ya kama sana'ar gyara da ma kira takalmi kamar za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto wanda wakilinmu Waisu Abubakar Idris ya ziyarci shagonsa don gani da idon yadda yake tafiyar da aikin nasa ga kuma rahoton da aiko mana. Wannan karan gyaran takalma ne a shagon Ibrahim Gano matashi mai shekaru 27 da haihuwa wanda ke sana'a gyaran takalma unguwar Area 1 da ke Abuja. Idan da hanya za ta bi da kai ta gaban shagon Ibrahim, za ka ɗauka ɗaya ne daga cikin nakasassun nan da ke jiran fara yi maka magiya don ka ba su sadaka. amma ina ba haka lamarin yake ba domin Ibrahim Balarabe matashi mai shekaru 27 shi ne ma oga a shagon nasa da yake gyaran takalma har ma da kera sabbi. Shin me ya ɗauki hankalinsa ne ya fara wannan sana'a maimakon bara da mafi yawan nakasassu irinsa suka fi dogara da ita duk da hantar da akan yi masu a manyan biranen Najeriya irin na Abuja. Na shiga wannan sana'a ne domin in taimaki kaina da kaina da yan uwana kuma a gaskiya ni a rayuwa rayuwata bana sha'awar bara duk yadda za na gana dogara da kaina na siya a hannuna kuma ina taimakon kaina da al'amuran rayuwa ga baki daya wani abin da ya ɗauki hankali shine yadda duk da hali na na ƙasa ibrahim gano ya samu ƙwarewa da yake ƙera sabbin takalma a shagon nasa inda ya yi wa masu irin wannan sana'a da basu da wata na fintin kau da ma ƙalubalantar su a Allah ta taimake mu a hawan mulkin kwankwas a hirin ba na kashe shi sai kashe shi ya ebe mu duk wannan kashe shi an kai shi mariri ya yi tirenin ya koyi sana'ar hannu. Ga masu sana'ar gyaran takalma da ba na kasassu ba na ganin wannan babban kalubale ne a gare su da ma sauran na kasassu kamar yadda Malam Abubakar Tanko. wani da ke sana'ar gyaran takalma ya bayyana. Lallai hakika muna jin daɗi in muka su zan saboda mu ma rashin zaunawa guri ɗaya ɗin nan ba mu jin daɗi saboda in muna zaune wuri ɗaya dole ne mu tanadi wannan kayayyakin na gyaran takalmin nan injin da sauran fata wanda za mu haɗa takalma. Da yake Ibrahim Gano ya kai ga yaye wasu yaran da suka koyi sana'a a hannunsa ko a yanzu menene burin da ya sanya a gaba. Lokacin da nake zai zaune a Kano ina da yara na da shaguna da komai don akalla ina da yara sun kai wajen mutum biyar. To amma da yake nan wajen gari ne na environmental in ka zuba kaya yau kana gudu gobe kana kwashewa baka san ya za ka yi ba yanzu kana tunanin ka yi amfani da sana'a nan ka ƙara karatu ko kuwa ina nan da plan ina so in nan gaba ina sa ran zan je in zana wa ma ko a Kaduna ko a shauran wasu jihohin ne domin zuwa in ci gaba in ga dai na samu ko da diploma da na hada in ga na bunƙasa harkokin kasuwa ta tafi daidai da zamani. Zuciyar Ibrahim gano matashi da duk da na ƙasarsa ya kasance mai dogaro da kansa na cike da burin ganin nakasassu a Najeriya da ma Afirka sun kasance masu dogaro da kansu don an ce babu nakasashe sai kasashe. Wais Abubakar Idris, DW Hausa Abuja, Najeriya. To da wannan rahoto na su ne kawo ƙarshen jin rahotannin da muka tanar muku a cikin shirin namu na yanzu. Tumadala, tuma sauraro kami sallama da ku kun cewa hukumomin kiwon lafiya a Amurka sun tabbatar a jiya talata da bullar cutar zika a ƙasar, inda aka samu wani mutum guda wanda ya kamu da cutar nau'in wanda ake kamuwa da ita ta hanyar jama'i. Lamarin da ya ƙara fargabar da ake da ita a game da bazuwar cutar da ake fuskanta yanzu haka a duniya. Ƙasashen Amurka da Koriya ta Kudu da Japan sun yi wa Koriya ta Arewa kashedi a wannan Laraba. a game da yunkurin da take na sake yin wani sabon gwaji na makami mai lizami a nan gaba. haka zalika kun cewa majalisar dokokin amurka ta ɗauki wani sabon ƙudiri a jiya talata wanda ya tanadi takaice hurumin shugaba obama da yake da shi na wato cirewa ƙasar iran takunkumin tattalin arziki bayan ƙasashen duniya suka cimma yarjejeniyar nukila da ita da haka ne mu kawo ƙarshen wato labarin namu da ma shirin namu baki ɗaya a madadin umar aliyu da ya tsara shirin ni gizali audu tasawa da na gabatar nake ce da ku mini lafiya daga nan birnin bon. Masu sauraron mu ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci kenan, amma za ku sake sauraron mu zuwa can anjima da misalin karfe biyu na rana, agogon tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar da Kamaru da Chadi, wato karfe ɗaya agogon Ghana, Burkina Faso, ko Divuwa da kuma Senegal. Za mu gabatar muku da shirin ne akan mita sha uku. dubu ashirin da da bakwai da tamanin, mita sha shida.